ta'ala da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai mun da rana ta biyu a inda muke karanta wannan littafi mai fayyace mana a shi'a masu bin limamai goma sha biyu din nan a yau kenan talata alhamis sha shida daidai ga watan shawwal na shekara ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da 21 ga watan bakwai na shekara ta 2016 miladiya dan ba ku manta ba muna karanta falala falala da daraja irin wanda limaman shi'a suke da su mun karanta falala falaloli ko da zan kawo plural din suna falaloli falaloli na shehunan shi'a mun karanta ɗaya bayan ɗaya har mun zo mun tsaya a falala ta goma yau za mu tashi akan falala ta sha ɗaya ko? falala daga cikin falalolin shehunan shi shi'a limamansu manya-manyan su goma sha biyu din nan na sha ɗaya suna tabbatar mana cewa annal a a'immata lallai limaman a nan goma sha biyu auladullahi ne ya'ya ne na Allah makai tsaye amma wa min sulbi aliyin sai wanda suka biyo ta tsatson sayidina ali ya'ya ne na Allah amma suka biyo ta tsatsun sayidina Ali Allah ya so su biyo ta nan su zo duniya ina fata an gane ko haifu dalili anan nan akwai ayatuhum babban shaihin su wanda ake kira abdul hussein Najafi wato ya ce hadihil ayatul muftara sai ya ka aya musamman da aka kirkiro aka ce asalinta tana cikin ƙur'anin ne amma irin share-sharen da suka yi bina usman suka yi da rage-rage suka rage ayar suka kira wannan ayar ayar tana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum yau ne na ta muku addinin ku bi imamatihi da shugabancin sayyidina ali faman lam ya atamma bihi duk wanda bai yadda da jagorancin shi da shugabancin shi ba wa bi man kana min waladi da duk sauran waɗanda suke ƙyaƙyana min sulbihi da suka fito ta tsatsonsa ila yaumil qiyamati yi suka ki yin imani da su har ranar tashin kiyama. ƙiyama fa'ula'ika habitat a amaluhum waɗannan mutanen ayyukansu sun ɓaci Wafin fin nari hum khaliduna kuma za su dawwama a cikin wuta ne gobe kiyama wato kun ga inda suka yi bolkin suka rubuta shi in bol. min waladi wanda ba su yi imani da ba su yi yadda da limanci da jagorancin sayyidina ali ba wa biman kana min waladi min sulbihi da dukkan shugabancin wanda suka fito ‘ya'yana da suka fito ta tsatsonsa ina fata an gane kaga sun tabbatar wa Allah yana da ‘ya ya wal'iyazu billahi wal'iyazu billahi wannan maganar ta'ala amma kalu uluwan kabiran ku duba wato sharhi na can al-ghadir akwai littafinsu da suka wallafa mai suna al-ghadir in ka duba mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da ashirin da biyar to za ka tarar da wannan kato ɓarar za ka tarar da wannan mummunan shirkar a ciki wal'iyazu billah mun ji matsayinsu daga cikin falalansu a wajensu su ‘ya'ya ne na Allah maimako su jiro kawai a ƙasa sai suka biyo ta tsazon sayidina Ali. Allah an zalika uluwan kabira. na goma sha biyu daga cikin falalolinsu annahum arkanul ardi ne arkan arkanul islam ginshikan addini to su arkanul ardi waɗansu ginshikai ne na ƙasa wato da ba don su a doron ƙasa ba da ƙasan ta hausi ne ta ƙi satilin haka ina fata an gane yadda za ka ajiye abu ka ɗora dutse nan ka ɗora dutse ka ɗora dutse su kafa abin ko ko ka buga kusa to su ne tamkar rukunan ƙasan nan da babu su da eh, ƙasan ta hautsi ne ta jujjuya ta ƙi ta ƙi tsayawa waje ɗaya iftarau game da tabbatar da wannan maganar sai suka ƙirƙiro ƙirƙira ta ƙarya suka danganta ta ala amirul mu'minin ali Da amirul mu'minin ali wai shi ya faɗe ta annahu kana wa hashahu alhalu kuma ata fau bai faɗa ba har ga Allah yace wa laqad utitu khisalan wai sayyidina ali yace ni Allah ya bani waɗansu ɗabi'u da sifofi lam hunna ahadun qabli wanda babu wani makhluqin da aka bai su kafin ni waɗanne ne waɗannan sifofin alimtu ilmal manaya ni din nan ulimtu an sanar da ni ilimin mutuwa sanin mutuwa da yanda za ta zo da yanda take ɗaukan mutane da yanda take wal balaya da dukkan wani bala'i da zai faru wal 'an saba. da sanin dangantakan mutane wani dan wani wani dan wani wa faslal khitabi da yanke hukunci falam yuftini ma sabaqani falam yakutni afwan falam yakutni ma sabaqani wato abinda ya rigaye ni baya kubuce mun zan iya bada fatawa akan shi ko bayani walam ya azuba anni ma gaba anni sannan abun da aka yi na nan baya ɓace mu ina fata an gane ko da yanzu baya nan za a yi wani abu a nan baya nan a ce yana ƙasan waje sai sati biyu ya dawo to idan ya zo nan in ya san duk abin da ya gudana kawai abin da aka yi baya nan baya menene baya ɓace masa baya kubuce masa da ya zo kawai duk ya san da shi kawai shi ya faɗa ka in je su a shahu suna fata an gane ko ta ku duba sharhi na uku usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da arba'in da ɗaya zuwa ɗari ɗaya da arba'in da biyu kitabul hujja a ƙarƙashin littafin hujja babu a ƙarƙashin babin da yake tabbatar da ce annal a'immata hum arkanul ardi limaman shi nan goma sha biyu su ne ginshikin ƙasa gaba ɗaya wato su ne ƙusoshi da turata da suka rike ƙasan nan suka hana ta tsinewa Allah ubangi ya rufa mana su na goma sha uku daga cikin falalolinsu ne wani babi da yake ci, annan laha azza wa jalla lallai Allah mai girma da buwaya lam yu'allim nabiyahu ilman babu wani ilimi da Allah zai sanarwa wani annabi nasa illa amarahu an yu'allimahu amiral mu'min face sai Allah ya ce wa shi wannan annabin abinda na sanar maka kai ma ka je ka sanarwa sayyidina Ali shi ko ba ku gane ba babu wani ilimin da Allah ya sanar ma wani annabi face Allah sai ya umurci annabin immediately bayan na sanar maka je ka sanarwa sai Ali wa annahu shariquhu fil ilmi sannan Allah ya tabbatar masa sayyidina Ali fa abokin tarayyanka ne wajen wannan ilimi, duk abinda da ka gana baka to Ali abokin tarayyan ka ne ina fata an gane ko wannan yana daga cikin falalolin su ku duba usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da casa'in daidai kitabul hujja an ambace hadisai uku irin nasu a karkashin wannan babin da yake tabbatar da wannan sifa tasu to ina jin mun ambaci falalolin su har goma sha uku ko to su ne abinda malam ya kawo a wannan littafin ya ce ga ta'aliki تعليق bayani. بياني إن da'awi waɗannan maganganun da suke faɗa. wanda suka fito min shiyuhi shi'ati daga shaihunan shi'a li'a'immatihim da suke danganta su ga limamansu fi ghayatil gharabati maganganu ne na ban mamaki wa ghayatil kufri wanda suka kai matuƙa matuƙa matuƙa wajen kafurci yukhrijuna biha a'immatahum min manzilatil imama mana ce idan ka kalli maganganun gaba ɗaya zaka ga wata rana sai su fidda limaman nasu ma daga matsayin menene imam ila manzilatin nubuwa wata rana su kai su matsayin annabi annabawa ko annabci war risalata su kai su wani sa'i matsayin wato manzanci ahyanan wani lokaci wa ahyanan wani lokaci kuma ila martabatil uluhiyya suna ɗaga su ma har su kai su ma matsayin wato Allah ma na'udhu billahi minash shaitani wa hizbihi mala yake Allah tsare mu daga shaitan da kuma rundunansa wala yahtalifu ithnani kai ba musulmai masu hankali biyu ma da za ka samu sun yi saɓani na cewa waɗannan maganganun huwal kufrul akbaru yana daga cikin manya-manyan kafurci ma babban kafurci ne ma bi ainihi asalinsa ban kai irin waɗannan maganganun da suka furta suka bawa limamansu na falala lam ya'ti ahadun min al na wal akhirin bi misli hadha al-kufr wa dalal kai al'umman farko da na karshe ma basu taba ma taba samun irin wannan kafurci ma daga gare su ba irin wanda aka samu daga bakin waɗannan mutane Allah ubangi ya rufa mana asiri tambaya ta ɗari da ashirin hal ya ataqidu shuyukhu shi'a shin shehunai shi'a suna da aƙida na cewa bi baqa'i mu'jizati a immatim hatta da mautihim cewa mu'jizozin da shehunansu suke da su har bayan mutuwansu mu'jizozin nan suna nan a wanzu? a wanje a nan a bayan ƙasa suna nan a tabbace ta san mutum in ya mutu ai komai nashi ya mutu to amma suna da aƙida in limamin su ya mutu ma to tana nan tana existing a doron ƙasan wa ma asura zalika fi hayatihim al-yawmiyya da abin da yake gudana a rayuwar 'yan adam na yau da gobe wato a rayuwarsu na da da suke aiwatar da shi na yau da gobe daily activities nasu ko sun mutu waɗannan activities ɗin suna nan bi ma'ana ko da limami ya mutu ayyukan da ya saba yi a raye na yau da gobe su suna nan ko da ya mutu yana kabari ayyukan suna ne suna nan suna gudana ina fata an gane ko ko da ya mutu inda daga cikin ayyukansu na yau da gobe yana ziyartar marayu to ko da ya mutu wannan ziyarar tana nan ba ta yankewa yana kaiwa yana kai ziyara ina fata an gane ko abinda ka saba yi yau da gobe to su in sun mutu abun baya yankewa waɗannan ayyukan sannan mu'ujizansu kuma ya tana nan tana wanzuwa haka ne shehunan shi'a suna da wannan aƙida da believing jawab na'am mana ce eh eh bal kai yace bugu da ƙari ma wala tazalu tawalladu indahum wa tajaddadu wannan mu'jiza da ayyukan nasu da suka saba yi ma bayan ma suna nan har ma karuwa suke yi ina fata an gane ko ayyukan da suka saba yi a rayen bayan sun mutu ayyukan suna nan continuously suna tafiya har ma suna karuwa abinda ma da ba su yi ba har yana makaruwa bayan faya me bayan ya mutu wata tajaddadu kuma ayyukan suna sabunta ma suna sabunta واتخذت سورة واقعية تتمثل في جانبين akwai misalai guda biyu wanda suke nuna haka na farko akwai ma yansibuhu shuyukhu shi'ati akwai abinda shehunan shi'a suke danganta shi li ghaibihimul muntazar da mahadiyu ɗinsu wanda ya ɓuya har yanzu ake jiran fitowansa min mu'jizatin wa qawarib na mu'jiza da kuma abubuwan da suka saba al'ada khawariqul ada mutum yayi abinda ka san bayyuwa ga ɗan adam ya yi shi ana kiran shi khawariqul ada ina fata an gane ko kamar yadda sayyidina Umar yana daga Makka ko yana daga Madina ana yaki ya tsawatarwa kwamandan ya ce ga yanda zai ga yanda zai yi daga Madina sai da suka ji suna rom kaga wannan menene ne wannan a'a ba mu'jiza bane mu'jiza ta annaba ne su waɗanda ana kiran shi menene khawarij al'ada su kuma waliyai ne Allah ke ba mu wannan khawarij al'ada kamar misali kaga mutum ya haute ko yana taka da kafa bai nutse ba karama yawa kaw to to suna su karama din waɗannan abin da ya saba wa menene al'ada normally dan adam baya yin su amma sai kaga kaga yayi to suna danganta cewa yanzu haka mahajinsu da yake koyi inna ga'ibul muntazar yana da waɗansu mu'jizat yanzu suna gudana da kuma abubuwa da yawa suna gudana wanda shi din ne yake yi akwai ma yadda ihi na biyu akwai ɓangaren abun da shehunan shi'a wato suke rayawa suke claiming din shi min husunil khawariq inda quburi a'immatihim cewa akwai abubuwa da suka saba wa al'ada suma wanda suke faruwa a kaburburan limaman su kayaya kamanya ka qisasin tatahaddathu an shifa'in akwai kisofi da yawa da suke nuna cewa wato kaburburan su suna warkar da al'amrad al-musta'siya ma cututtukan da ba sa jin magani cutan da an buga an buga ba a samu maganin shi ba to idan ka ziyarci makabartan waɗannan limaman ana samun waraka kai tsaye makartan da misali an yi fama an nemi magani an yi nemi magani makantan ta kawai mutum ya makance tibran da zaran ya je wajen kawai idon zai mai idan zai bude kun ga waɗansu karamomi ne da khawari al'ada abinda a al'ada ba a san kabari na yi ba amma su su, suna yi fatazkuru daga cikin kistoshin da aka samo a littattafansu akwai kistan da take ambata cewa anna a'aman akwai wani makaho fara a take kawai idon shi ya bude ya fara gani bi mujarradi mujawaratihi lid-dariq saboda kawai yayi makwabtaka da kabari ya sayi gida dab da kabarin fili ya gina gida dab da kabarin ɗaya daga cikin limaman su kawai yanda zuwa yana makwabtaka da kabarin kawai sai idon ya bude na fata an gane ko to kai in ka ji wannan da Allah me zai hana ka sayan fili a nan sayan kuma kana ganin filin ba zai tsada ba kowa zai wawan shi to ba dama mun faɗa a can baya cewa suna duka irin waɗannan don samun me inkom za ka ga manya-manyan shehunan shi'an su ne masu filayen su ne masu sai da wa annal hayawanat kuma ku ji wani shirme ma wai dabbobi sannan kuma dabbobi wa khasatan musamman ma alhanazir aladu walhamiri da jakai tazhabu lil adrihati talaban lishifa'i wai su ma suna tafiya makabartan nasu don neman waraka aladu da jakai suna fata an in ka duba cikin littattafansu akwai iri waɗannan kistoshin kuma an kawo maka reference inda za ka je ka ga kistoshin wa kisos akwai waɗansu kisoshi da kuma za ka ji ta tahaddasu tana bayanin wai annal a'immata fi quburihim wai limaman nan da take ganin su a makabartunsu fa a makabartunsu idan ka je to tuda'u inda adrihatihimul amanat ana ajiye amanoni mutu ya je ya ajiye amana kamar kana da dala dubu goma sai ka je ka ajiye ta a kabari ka gane walwada'a mutum yana kai ajiyan kayan shi ba waje a yi fensin shi ba a yi fensin shi babban waje haka da makamantansu to wani idan zai yi tafiya yakan kai amana na dukiyan shi yakan kai amana na waɗansu kayan shi properties nashi ha sai su ɗin su kiyaye masa wannan amana har ka je ka dawo ka samu kuɗin a nan in ka samu sun bata fa baka ita ka ce baka same su kai ma ka sani kuma da ɗar ka same su yawa yawa ina na gane magabartu aji ana zira daloli a ciki ma mana ne su za a yi wannan maganganu na ban mamaki ka je ka duba biharul anwar biharul anwar mujalladi na arba'in da biyu shafi na ɗari uku da goma sha biyu zuwa ɗari uku da goma sha takwas to saboda wannan amanar da mu'ujiza da warakarwa da ake samu wajen makabartar na nasu fartafa bi zalika arsidatu sadanati wato sai kuɗaɗen ziyaran wajen suka yi ne suka hauhawa suka hauhawa kai yawa yanzu mutum in ya je wajen duk wani abin da ke damun shi da ya je kabarin zai warke hmm? in gurgu ne da ya je zai warke idan makaho ne da ya je ido zai bude ko miliyan ɗaya samu ba zai bayar ya je can ba to shi ya sa on wannan inda suka ga mutane suna hargowa da suna shauƙin zuwa in sun ga su je din su kuma sai suka ɗaga farashin farashin zuwa ziyara wajen kasan sun ce ziyaran wajen ya fi ziyartan ka'aba ya fi ziyartan najaf su kum din nan ko ya fi ziyartan makka da madina gaba ɗaya yanda za ka ga ake ziyartan ɗakin allah a yi ɗawafi a ɗan biya na tiket da na jirgi haka to suna su ya ninka wannan kusan uku zuwa biyar tuna akwai latan da za a ɗebo na makabartan ko wanda shi ma shifa'un ne akwai kaza akwai kaza kai babu abin da babu kawai ta shi yasa fartafa'at bi zalika arsidatu sadalat wato sai kudin zuwa wannan ziyaran da zuwa wannan wuraren sai ya yi tsada sosai saboda abin da kake samun ɗin za ka je ka samun ɗin Allah rufa mu sai tambaya ta ɗari da goma sha da ashirin da ɗaya ma hukmu ziyarati kuburi wa abrihatil a'immati wal auliya'i inda shuyukhi shi'a menene hukuncin ziyartar makabartu da abriha me abriha makabarta shine plain haka abriha shi ma makabarta ne amma wanda aka sanya musu kaman Eh, aka yi gini aka sanya kamar tampol aka sanya kamar ɗakin kaba din rigan ɗakin kaba kusan duk ana yi eh, ko a sanya shi a yi fensin ɗin shi a sanya shi a glass ko a zagaye shi a yi rubutun waɗansu ayoyi a zagaye shi yadda ka kaba yadda ka ga shehunai ake ziyarta can a kaula su abin da makabartun shehunansu na can su ma wajen ɓangaren sufiya a rika zagaye su to wato bi ma'ana kabarin da aka masa rinta aka masa aka rufe shi aka shi ake kira abriha ina fata menene hukuncin kai ziyara waɗannan wuraren amma na shehunai da waliyan shi'a ina fata an gane jawab mala ya ce hukuncin ziyartar makabartunsu din nan faribatun farilla ne yadda zuwa hajji ya zamanto farilla amma min fara'idi mazhabihim shi'i daga cikin farillan mazhaban shi'a kai wa yakfuru tariku hama wanda baya kai ziyara can a rayansa yana iya zaman kafirta ma yana zaman to kafiri tana da hali ka je ba ka je ba mutum yana iya zamo mai kafiri yana kafirta ina fata an gane ka san dama duk abin da aka ce farilla ne to barin shi mai kafirci ne sallah mai ce wanda ya batta ba haka ne to haka su ma ziyartar makabartunsu na shehunansu wannan maganar ka duba sharhi na can yunzaru riwayatu fi dhalika fi ziyarati wal mazar akwai littafi mai suna kamilu ziyara ziyarat cikakken ziyarori wal mazar da inda ake ziyarta din in ka samu littafin ka bude shafi na ɗari ɗaya da tamanin da uku ka duba kuma babi na saba'in da takwas ka ji hukuncin fiman taraka ziyaratar husaini hukuncin wanda ya bar ziyartar kabarin sayidina husaini ka ji abun mamaki sannan littafi na biyu ka duba tahzibul ahkam mujalladi na shida shafi na dubu ɗaya da ɗari uku da shida ka duba kitabul mazar littafi captan da yake bayanin wuraren da ake ziyarta in ka je kasar ta iran ka duba kuma a karkashin babu fadli ziyaratihi alaihi salam babin da yake nuna falalan ziyartan kabarinsa sosai littafi na uku ka duba wasa'ilu shi'a mujalladi na goma shafi na ɗari hudu da tamanin da ɗaya a ƙarƙashin wani babi ƙarƙashin babin da yake hatu, tarki ziyaratul Hussein wato karhancin wato barin ziyartar kabarin Hussein in kaje duk za ka samu waftarau sai suka kirkiro hujjan da za ta tabbatar da haka wai bi anna haruna ibn al-kharijata wai haruna dan kharijatu sa'ala imamahum ya tambayi shugabansu abu abu abdullahi wane ne abu abdullahi na biyu din nan banda hussein shine ja'far bin muhammad as-sadiq to ya ta tambaye shi hukuncin amanta raka ziyarata hukuncin wanda ya bar ziyartar waɗannan kaburburan limaman nan Eh, musamman ma ziyarata kabarin Hussein bin Ali min gairi illatin mutumin da bai je ya bar ziyartar kabarin Hussein dan Ali ba tare da wata lalura ba me hukuncin shi Kala haza rajulun min ahli nari rajulun min nari yace wannan mutum ne daga cikin 'yan wuta wannan maganar ka duba kamilu ziyarati wal maza wannan littafin shafi na ɗari ɗaya da tamanin da hudu aka samu suna fata eh, da tamanin da uku ko kamilu ziyara ah, eh, no da tamanin da hudu babin ah, babina saba'in da takwas iman. taraka ziyarat al-Husayn ka duba kuma akwai wasailu shi'a mujalladi na goma shafi na ɗari hudu da tamanin da ɗaya babu karahati sarki ziyarat al za ka samu wannan bayanin a ciki Lala yace to ta'arudun tukka da warwara ta'arudun tukka da warwara domin ne iftarau ala abi ja'far sun kirkiro magana suka danganta ta ga abu ja'far waye abu ja'far shine muhammadu bin aliyul baqir wai kala yace man lam ya'ti qabran husaini duk dan shi'an da bai ziyarci kabarin husaini ba min atina daga cikin 'yan shi'an mu magoya bayan mu kana muntabisal iman shi yace imani shi ne ya rabu inda imani shi da shi'an ɗari bisa ɗari ne to rashin ziyaran kabarin husaini ya rage imanin maybe ya mai da shi 70% kashi 70 cikin ɗari ko 60 muntaƙisar din mai tawayayyen addini ne addinin shi ba tawayayye ne bai cika ɗari bisa ɗari ba kai wa inda kalal jannata ko da ya mutu ya shiga aljanna ma kana dunal mu'minina fil janna gidan shi da yake cikin aljannan kasa da dan sauran mumunai cikakku ɗan shi'a a cikin aljanna shi yana can kasa two bedroom ba GRA ina fata an gane ko Shi ne, su ne na can kasa kasa a cikin ma aljanna to kaga wannan da Allah bai contradicting wancan ba yawa wannan ya tabbatar dan aljanna ne imanin ne ya ragu addinin shi ne ya tawaya sannan a aljanna ma yana kasa da gidansa yana kasa da masu cikakken imani maziyartan makabartan Husaini a nan duniya to shi kuma wancan ya kai shi wuta mai direct kawai bayan ya kafirta ma to dan wuta ne da Allah ba ka mutu ka da warwara ba mu dauki maganan wani limami tunda ma'asumai ne to ku dauki wanne ne tunda ma'asumai ne ba sa ka kuskure kuma ɗayan su in ya faɗi magana ɗari su haka ne ko in cen haka suka ce ko ɗan ƙarami ne haka ya faɗa in ka dama ka ce Allah ne ma ya faɗa in ji su ko kun tuna a can baya yawa in ibrahim ne ya faɗa in ka ga dama ka ce amadu ne tunda amadu shi ma yana cikin limami ɗaya kawai yana representing ɗaya to mu ɗauki na waye wannan maganan ku duba footnote na can ƙasa sharhi na hudu littafin nan dai kamilu ziyarati wal mazar tafi na ɗari ɗaya da tamanin da nawa da uku babi na saba'in da takwas fi man taraka ziyarar al-husayn abinda suka faɗa ke tambaya ta 126 ma hiya al'ada da biyu afwan da biyu eh, ma hiya al'adabu tambaya ta 122 ma hiya al'adabu waɗanne na duba ne allati yujibuna ha waɗanda suke wajabta su alaman arada ziyaratar mashahid ga wanda yake so ya ziyarci waɗannan wurare kaburburan su din nan waɗannan laduba ne ake so ya ladabtu da su kamar ran juma'a mun san laduban zuwa juma'a a yi wanka a yanka farce a aske gashin hammata a sa turare a sa riga mai kyau a zo da wuri a zauna a gaban a yi nafila a karanta ƙur'an a yi mene mun san su ne laduban menene zuwa masallacin juma'a misali mun san na duba idan za ka je haji ko abin eh, umra za ka tsaya a miƙati ka yi wanka ka yi aski ka yanka farce ka sa turare ka sa ihrami ka yi menene ko to su ma in kana so mutum yana so ya ziyarci waɗannan wuraren makabartun wata irin raduba ne ake so mutum ya bi an fahimta jawab ma da yake kasiratun nasu suna da yawa amma wa minha kaɗan daga cikinsu al-guslu ana so kai wanka fiyas qabla dukhulil mashar kafin ka shiga waɗannan wuraren ziyara ana so ka shiga da kai wanka tukuna sannan walu'u in ka je ka tsaya wal isti'zanu bil wato ka karanta waɗansu addu'o'i irin nasu na neman izinin shiga wajen walau ahdasa da mutum zai hadasi bi ma'ana yayi abin da ke karya alwala kaman bawali ko fidda iska ko bayan gida to suna su a adal husna ne wankan ma gaba ɗaya za ka je ka sake ina fata an gane ko yawwa ɗaya kenan mu duba wannan magana biharul anwar sharhi na can footnote na ɗaya biharul anwar mujalladi na casa'in da bakwai shafi na ɗari da arba'in da hudu zuwa ɗari da talatin da tara babu adadi ziyara a ƙarƙashin babin da ke nuna mana laduban ziyara na waɗannan wuraren wa ahkamun rauda da hukuncin hukuncin rauda su ma suna da rauda eh, kun san masallaci annabi tsakanin mimbari da ɗakin na na aiki su ma akwai rauda ta sa kake ga duk abin da ke nan suke kwaikwayo su kai can wa ba'adun nawadir da waɗansu littattafai abin nan haka na biyu al'isyanu bi ƙubu'in ka je cikin tawalu'u wa kushu'in da tsoron Allah da sun kuyar da kai fifiya bin tsahiratin a cikin tufafi tsarkakakke nazifatin tsaftatacce kai jadida ma da ɗinka sababbin kaya na musamman na ziyarta wannan wajen sababbin kaya malam in akwai mai zuwa ina fata an gane sababbi sababbi ka duba the same reference da muka karanta yin za ka samu wannan point na uku kun ga sa sa aka sa alukuku ala bari in ka je ka tsaya kan kabarin haka sai wata wa ya ka sun koya haka kumbaci kabarin idan kabari ne wanda aka yi fensin ɗin kamar mimbari na kabari na cikin ya kumbaci nan dan kabarin buɗaɗɗe ne sai ka ya ka ne ka kumbaci kabari hujja fa qala ayatuhumul uzma akwai wani ayatul lahi din su can mai suna muhammadu shirazi yake tuqabbalu adrihatuhum nuqabbilu adrihatahum muna tsumbantan kaburburansu kama nuqabbilul hajar al-aswad kama yadda ake tsumbatan bakin dutse da yake ka'aba haka ake tsumbatan kabarinsu in ka zo ziyara ina hujjan wannan maganan ka duba littafinsu a sharhi na uku footnote na uku can makalatu shi'a littafinsu mai suna makalatu shi'a shafi na takwas na wannan malamin nasu a muhammadu shirazi wa majalisi shi kuma majalisi sai ya ƙara da cewa faƙad nusta alal ittika'i alal adrihati wa taqbilihi kai akwai ma inda hujjoji da nafsi ya nuna in ka zo ma ana so jikin kabarin ka juya ka jingina haka a jikin shi haka yadda na jingina kan yawa in ka zo ziyartar kabarin ana so ka juya yadda aka jingina cikin wannan sun ga nan gina shi haka to sai ka ɗan juya haka jingina cikin shi haka kabari in ka jingina na ɗan wani lokaci sai ka juya sai ka tsumbace shi ina fata an gane ko Allah ubangi ya samu dace wannan magana ina ta samu asali biharul anwar mujalladi na bakwai shafi na ɗari da da talatin hudu. a ƙarƙashin wani babi babu sawabi babin da yake nuna girman lada na ta'amiri kuburin nabi wajen raya kabarin annabi kun gaya suka jona annabi a nan tun da muke ina inda aka yi magana annabi to amma don a jawo mutum kar a ce ba a girmama annabi shi ma bari a ɗan manna shi dai wai babin da yake nuna girman ladan waɗanda suke raya kabarguran annabi kabarin annabi wal a'immatu salawatu da limamai goma sha biyu din nan ina fa wa ziyarta da yawan lizimtan makabartan da kuma yawan kai musu ziyara sai yasa zaka ga ɗan in sun je maka ma aji ko umra zaka kullun jikin makabarta suke ana kiran sallah za ka ga suna fita rudu dudu kaman kiran sallah yana tankaɗe sai ya rere su ya kore su ka gan su a baki a tare in ma sun shiga masallaci annabi ga sun iya setin inda aka expanded na inda setin kabarin manzo Allah ta bangon haka nan za ka ga sun taru kullun nan za ka samu da safe a makabarta da rana makabarta da ina ne duk wanda suke kwanciya wajen la'antar su ake na fata an gane ko Allah wani ya rufa mana asu akwai wata rana ina jin muna jami'a ne ko mun bar jami'a ne na mun bar jami'a da shekara biyar haka a lokacin limaman haram mun sani in aka yi suka rubuta hudu ba na juma'a sai sun kai an screening yes akwai wani komiki in ka shirya hudu ban da za ta yi gobe juma'a yau alamin sai ka miƙa kwamiti ta ai screening din ta banda wannan kalmar ta yi zafi wannan banda ita wancan banda ita ice cream a tashi a baka in ka zo kanta za ka yi a lokacin huzaifi a fi hafizahullah imam huzaifi zai fara ice cream screening kenan yana rike da takardar lokacin hajji ne to sai waɗansu 'yan shi'a suka shigo ta ƙofar nan ta inda ake shigowa na ziyartar annabi ta inda ake fitan suka shigo to sai wani da ya shigo sai ya tofa ma ta inda dina Abakar da umar suka ya tofa yawo haka ne to ne ya samu labari ya gani ya ji to sai ya naɗe wannan takardar da aka yi ya sa ta ya yi hudubar da ka ya zazzage su ya azazzala su ya kawo tarihi su ya ga kaca-kaca ya kaca ya musu kasa ma a lokacin ma aka damtse ka da shi to kaman abin nan ne a wannan gwamnatin lokacin wayoyi ma aka yi ta caji ta yi zo nan mu amp filbari mu ji ba a su yi kasa tare mutane su hana abin abin aka dakatar da shi daga limanci aka yi menene aka yi kai surutu wai a'a wai kar a kai masa farmaki ne kar a kai masa hari ne shi ya san shi ya san ya kata da su mamala to aka ce ya saba abin nan da aka yi ya yake shi ma an saba annabi ne da abubakar da umar aka yi ta'ar dabo aka yi suspendin nan shi dai daga baya dai ya dawo haka za ka tara wata rana ni ɗan shi'a malamin su shehin su ai shi yasa in mun je masallaci ne ba ma makallanta inda su abubakar da umar suke ba ma mashiga ta kofar babban shehin alu suna yake masa dama ai annabi ya yi gaske yake umar da shaidani ba sa bin hanya ɗaya duk inda umar ya kullo zai keta in shaidani ya gan shi sai ya me sai ya canja hanya hanya to Allah ya tabbatar wa sayidina umar wannan a raye da bayan me da bayan mutuwa sadaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane ko haka suka yi suna dialogue irin mukabalan nan ce to ai annabi ya gaskiya dama ya faɗa ai shedani ba sa haɗuwa hanya ɗaya da umar inda yake sai ya canja hanya a rayin haka ne kuma Allah ya tabbatar wa umar wannan ɗin yana kwance ma a kabari ina fata an gane Allah wanda ya rufa mana abin ta wasu khaddi alaihi yana daga cikin laduban ziyartar kaburburan limaman sha in ka je ka sanya kumatunka a kan kabari kamar ga kabarin ka yi haka ka yi haka a kan kabari bayan fadin gina ka tsumbace shi ka kwanta kamar na kumatunka nan gefen kamar na nan gefen ne wadkul khaddi alaihi shi kuma ka duba عمدة الزائر في الأدعية والزيارات شافي نتلا تندقيا مولى في اللتاتي شيني حيدر الحسيني الكاظمي وقالوا ga abin suka faɗa game da sanya kumatu eh la karahata san babu babu haramci ko babu hani ko ba a kyamatar wa mutane ba fi taqbil ad-dara'ihi wajen tsumbatan makabarta kabarburan su bal huwa sunnatun indana yace sunna ce ma a wajen mu fa a wajen ku dan shi'a kenan in ji malamin walau kana hunaka taqiyatan idan kuma mutum yana so ya amfani da tuqiya irin nasu shine koya abu to fatarkuhu aula ka bar ma kuɗiyar a wannan wajen duk kuɗiyar ka ma ka fatta a nan ka bayyana ma ya fi sun san ta kiya ɓoye abu shi ne aƙidansu yana daga cikin rukunan imani ga shi'a ka riƙa ɓoye aƙidarka da za ka zauna da mutum shekara ashirin ba zai taɓa sanin duk yadda za ka yi kar a gane kai ɗan shi'a ne ka rayu da mutane shekara ashirin zuwa talatin ka yi shi wannan shi ake kira taƙiya kada ka yadda a gane to suka ce komen ka wannan wajen ana son in ka je maka fayyana ki a fili shine menene tsumbatan kabarin da sanya su a kai eh? shafi na muduba biharul anwar mujalladi na 97 shafi na 136 babu tawabi ta amiri a karshen wancan irin wancan babin babin girman ladan da yake tattare ga wanda yake raya kabarin manzon Allah da kuma na limamai attawafu bihi daga cikin laduban ziyartar makabartan nan nasu na shehunansu da limaman nan shine ka rika yin tawafi wa kabarin yanda kake a Ka'aba sai dai ba su faɗi sau nawa ba nisan na ka'aba nawa ne bakwai ne illa an na tsufa haula mashahidikum illa an na tsufa haula mashahidikum ku duba biharul anwar shafi na mujalladi na casa'in da bakwai shafi na ɗari ɗaya da ashirin da shida akwai mustadrak wasa'ilu shi'a mujalladi na goma shafi na ɗari uku da sittin da shida arrakmul am namban da ta nuna wannan maganar domin maganganun cikin littafi ai nambarin ɗinsu ne to ka je lamba ta dubu ɗaya dubu goma sha biyu da ɗari ɗaya da casa'in da uku arrakmul khas a wani lamba kuma na musamman na shi kuma na biyu duba a ƙarƙashin wani babi باب استهباب اختيار الإقامة في شهر رمضان والصوم على السفر للزيارة والإفطار باب ذلك نونا حلر زابا وتزما أورارا في شهر رمضان والصوم على السفر دين أزمي لوك آه، دين أزمي سمد السفية للزيارة والإفطار دين أزمي ala safari li ziyarati wal iftar za ka samu a karkashin wannan babi to mala yake ta'arudun tukka da warwara tukka da warwaran kuma ga tanan laqad asdaru bi anfusihim su limaman nan da kansu shehunan shi'a sun kawo waɗansu riwayoyi irin nasu wanda kanha an zalika wanda suke hana waɗannan abubuwan kuma wa mina daga cikinsu wala ta bi kada ka yadda ta yi ɗawafi wa kabari duba furu'ul kafi mujalladi na shida shafi na dubu ɗaya da biyar da sittin da shida akwai inda suka nuna illan ɗawafi wa kabarin shehunai limamansu kada kai in kaje amma nan kuma sun tabbatar yana daga cikin laduban ziyartar makabartan sannan akwai ilalu shara'i mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da sittin eh, da saba'in da shida za ka samu babi na ɗari biyu illatun nahayi anil bauli wa filma'in naqi illan da ta sa aka hana yin fitsari a cikin ruwa tsaftatacce ورده bi بقوله majlisi ya yi menene ya yi rejectin wannan magana da cewa yohtamalu ana nufin wato abinda watakila abinda ake nufi an ya kuna almuradu bi tawafi inda aka ce abinda ake nufi da tawafi almanfi wanda aka hana kuna a tagawud wai ka je a yi kashi a wajen ne aka hana wai tawafin bi dalilin da yasa aka ce an hana tawafi wa kabari wannan uh, riwayar da take so ta warware wancan din sai wani malami ya tsallewu ya ce ɗawafin da ake nufi an hana a yi wa makabartan ba wai ɗawafi ba ne na yadda ake zagaye ka'aba ake nufi a mutu ya je ya kashi ne a jiki wai shi aka hana to yana so ya nuna wancan maganan tana nan tsayarar na cewa in an je dole a yi ɗawafi wa kabarin ka zagaye su amma wancan riwayan da ta zo da cewa kada ka yi ɗawafi wa makabartansu yana nufin kada a yi kafi ne ina da wasu ya koma algaibi kuma Allahu a na fata an gane an yi amfani da ne baɗi da zahiri yawwa shi ne Eh, a baɗi ni dai a zahiri abinda kake gani ɗawafi ne amma a baɗi ne kashi ake nufi shi kuma wancan ɗawafi yana nan a zahirinsa wannan kuma baɗi ni shi ne ya bada wannan fassara in baka gane ni ba a sake kawo maka wani baɗi ni wancan baɗi ni. yana nan har hawa nawa saba'in daga cikin laduban ziyartan kaburburansu su wajhi sahibil kabri fi salati idan ka zo za ka yi sallah ka fuskanci daidai inda fuskan wanda yake kabari yake kai ka fuskance shi ka yi sallah wasu barin ƙiblati ka bar ƙiblanka ta baya idan misali da ka zo kabarin da aka samu ga kabarin ta nan kuma fuskan shi mai kabarin yana fesin nan kun san suna ɗan yin hotunan su zane hotunan su kamar nan mimbarin haka sai su manna hotunan a nan to aka ce idan ka zo sallan nafila ko da kabarin baya fesin alƙibla ba alƙibla ake fuskanta in za a yi sallah ba to idan kaba fuskan shi ta nan yake to kada ka damu wai don cewa ka juya wa alƙibla baya kana iya juya wa alƙibla bayan kawai don kai fesin fuskar shi قال المجلسي سي مجلسي يتي إن استقبال القبر أمر لازم fuskantan kaburburansu yayin sallah wannan al'amari ne man dole ne kawai dole ne kawai wa in lam yakun muwafiqan lil qiblati ko da kabarin baya fetin ma al qibla kawai ka bar al qiblan ka fuskanci kabarin kawai nan ne al qiblan take kabarin ya maye gurbin me fuskantar al qibla kawai wastiqbalul qabri lizairi kai fuskantar kabarin shehunansu ga wanda ya kawo ziyara yayi sallah bi manzilati istiqbalil qiblati yana matsayin fuskantar alqibla da ake yayin sallah wa huwa wajhullah shi ma nan domin waliyin nan limamin su da ka fuskanci fuskanci fuska ne na Allah a matsayin fuska ne na Allah ka fuskanta kawai wa huwa wajhullahi sun sa a can baya ai sun ce kulli shay'in halikun illa wajahahu suka ce su ne menene wajahahu din ku duba wannan maganan a kudnon na karshe can biharul anwa wanda yake tabbatar da ka fuskanci fuskansu kabarinsu ka juya alƙibla baya ko yana representing din alƙibla kawai ka duba shafi na mujalladi na ɗari ɗaya da goma da ɗari ɗaya da ɗaya shafi na ɗari uku da sittin da tara babu ziyaratihi alaihi salam babu ziyartan sayyidina ali wa ziyaratu sa'iril a'immati da ziyartan kaburburan sauran limamai salawatullahi alaihim hayyuhum a yayin da suke raye wa mayyituhum da kuma a yayin da suke mace minal ba'idi ga wanda yake nesa wanda yake nesa da inda suke dole ya kawo musu ziyara ina jin yana da yawa raddin ko? ok ok a ah, to za mu tashi bari mu yi wannan alkafimatu raddi Bala amirul na ga abinda shi amirul na sayidina alim ma yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane hal ta'lamuna shin kuna da sanin cewa annahu sallallahu alaihi wa sallama wa alihi kun san manzon Allah mai tsira da amsala tabbata a gare shi la'ana ya tsinewa man ja'ala al-qabura musalla wanda yake sanya kaburbura wajen ya eh, fuskanci kaburbura dina Ali ya ja musu kunne ya ja wa al'umma kunne lokacin da yake khalifa kun san manzon Allah ya la'anci mai fuskantar makabarta ya yi sallah kun san manzon Allah ya tsine albarka ga wanda yake ɗaukan makabartu wajen sallah ta ya za su yanzu shi ne babban imam ɗin ma da suke shaga abin da ya faɗa kuma su suka kawo shi a cikin littafin su mai suna fiqhur riba shafi na 188 zuwa 189 babu a babun babun akhar ko fi salati alal babi na karshe wajen yi wa mamaci sallah mu dakata a nan na ta ga dai point din ga saura daya biyu eh, a inda aka sa sa aka sa waɗannan sa a ina ne muka tsaye za to kaga sa kaga wata sa ina jin su ne na wannan abun da daga cikin laduban saura biyu ina fata an gane daga cikin laduban ziyartar makabartun waɗannan da muka faɗa za ku ga an samu sa sa sa ɗan ƙarami haka الغسل الاتيان بالخضوع الوقوف وضع الخد الطواف استقبال وجهه صاحبه sai biyu suka rage in Allah ya raya mu sati mai zuwa insha Allah da fatan Allah ubangiji ya samu dace ya kare mu ya kare mana imanin mu ya shirya al'umma wanda suka bauɗe suka ɓace innahu waliyu zalika alqadiru alai subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah